صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH aka lalubo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta litini. Masu sauraro assalamu alaikum barkan raka da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin muna wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Akwai mu kuma ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. bayan sa kuma sai shirin na kisoshin rayuwa sai kuma shirin dokokin zamantakewa kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗannan da ran Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin muna wannan lokaci amma kafin nan ga shirin nan na kokon san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 11 ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 27 ga watan jama'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 20 da suka gabata rana irin ta yau ayatollah muhammad mahdi shamsuddin babban malamin addini kuma masana harkokin siyasa a kasar labanin ya rasu an haifi ayatollah shamsuddin a birnin najab na kasar iraki sannan ya yi karatu a gaban manyan malaman addini na kasar bayan haka aitullah shamsuddin yana dan shekaru 36 a duniya ya koma gida kasar labanan inda ya shiga karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai sai kuma daga bisani ya zama mataimakin shugaban majalisar koli ta malaman mafiya masabar ahlul baita a kasar labanan sannan bayan nan an sace imam musa sallar shugaban majalisar a shekara ta 1978 daga nan ne kuma ya zama shugaban majalisar har zuwa ranar rasuwarsa masu saurari ko kun san cewa shekaru tara da suka gabata a rana irin ta yau shahidu mustapha ahmad roshan daya daga cikin masana ilimin fasahar nukiliya a kasar iran ya yi shahada a lokacin da wasu ma'aikatan isra'ila a cikin kasar ta iran suka dana masa bam a jikin motarsa a cikin birnin tehran mustapha ahmad roshan dai shi masanin fasahar nukiliya ne wanda ya taka gagarumin raba A shirin iran na nukiliya an haifi roshan a kusa da birnin hamidan a kudancin kasar iran sannan bayan kammala karatun sakandare ya shiga jami'a inda ya sami digiransa na farko a fannin kimiyyar sinadarai wato chemistry bayan haka ne kuma ya fara aiki da hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran mustapha roshan ya yi shahada tare da direbansa a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa ofis a rana irin ta yau bayan nan an kama waɗanda suka kashe shi wanda kuma suka tabbatar da cewa sun samu horo ne daga isra'ila da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan janairun shekara ta dubu biyu ariel sharon tsohon soja kuma ɗan siyasa a haramtaccen ƙasar isra'ila ya mutu an haifi sharon a shekara ta 1928 watanni shida bayan da iyayensa suka yi hijira daga ƙasar rasha zuwa falasɗinu wadda a lokacin take karkashin mamayar turawan ingila sharon yana ɗan shekara goma sha hudu ya shiga wata ƙungiya ta 'yan ta'adda ta yahudawa don kora falasɗinawa daga ƙasarsu daga nan ne kuma ya shiga aikin soja a isra'ila ya kuma shahara da kashewar zuciya a shekara ta 1970 ya zama ɗan majalisar dokokin isra'ila ta kenneset sannan kuma ya zama firaminista tsakanin shekara ta 2000 da 2005 sharan ne ya jagoranci kisan falasinawa uku a sansanonin 'yan gudun hijira da suke yankin shabra da shtila a kasar labanan a shekara ta 1982 ariel sharon yana a matsayin firaminista karo na biyu a shekara ta 2006 ya sami bugun kwakwalwa sannan kuma ya mutu a rana irin ta yau masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin shirinmu na wannan lokaci. Sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanto mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. shugabar majalisar wakilan kasar amurka nancy pelosi ta ce babu gudu babu ja da baya dangane da batun Yankurin tsige donald trump kasar iran ta buƙaci hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa interpol da kame mata wasu mutane da suke da hannu a kisan kasan suleimani da fakhari zade gwamnatin palestino ta kai karar isra'ila a kan tona ramuka a ƙarƙashin masallacin kudus tun kuma ga cikakkun labaran da dake da rahotanni da kasar amurka na cewa shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi tana ci gaba da kara matsa lamba domin gana an tsige donald trump daga kan mukamin shugaban kasar amurka nancy pelosi ta rubuta wa 'yan majalisar dokokin cewa majalisar wakilai za ta gabatar da bukatar neman mr pence ya yi amfani da sashen doka na 25 a kundin tsarin mulkin kasar amurka domin neman a tsige donald trump daga mukaminsa yayin da shi kuma pence din zai zama shugabanar kwankwariya majalisar wakilan ta kasar amurka na da damar kaɗa ƙuri'a a ranar talata ganin kuma sai a baiwa mr pence da sauran makarabai kwana guda da su wani abu akan wannan bukata duk da cewa dai har yanzu mike pence bai wani furuci na nuna alamar cewa zai amince da hakan ba mike pence mataimakin shugaban kasar amurka ya tar da allah wadai da abin da donald trump ya yi na ingiza magoya sa har suka kaddamar da farmaki a kan majalisar dokokin kasar wanda hakan ya jawo asarar rayuka da kuma keta hormin majalisar dokokin kasar idan har mike pence yake amincewa da tsige donald trump majalisar wakili za ta kada kura a tsige shi bayan amincewa da hakan za kuma amika batun ga majalisar dattijai da idan kashi biyu bisa uku na 'yan majalisar dattijan suka amince da haka to za su kira donald trump domin ya gurfana a gabansu bayan kuma za a gabatar da mataimakinsa a matsayin shugabanar kwankwariya gwamnatin kasar iran ta bukaci hukumar 'yan sanda ta kasa da kasa wato interpol da ta kame mata wasu mutane hudu waɗanda ake zargin cewa suna da hannu kai tsaye wajen kisan kasin suleimani da kuma fahri zade rundunar 'yan sanda ta kasar iran ta sanar da cewa an miƙa sunayen mutanen guda hudu waɗanda aka tabbatar da cewa suna da hannu kai tsaye wajen kisan kasim suleimani da kuma muhsin fakhrizade bayanin ya ce bisa ga doka ta ƙasa da ƙasa akwai matakai na kame mutane masu laifi wanda ake mika neman hakan ga hukumar interpol akwai mataki wanda bai zama wajibi hukumar ta aiki da shi ba akwai matakin da kuma dole ne ta aiki da shi wanda kuma bisa cewar rundunar 'yan sandan ƙasar ta iran wannan mataki na ƙarshe shine aka mikawa rundunar 'yan sandan ta interpol gwamnatin kasar iran dai ta sha alwashin cewa sai ta bi kadin kisan da aka yi wa manyan jami'anta guda biyu wato janar kasun suleimani wanda gwamnatin amurka da umarnin donald trump suka kashe shi a farkon shekarar ta gabata da kuma musin fakhrizade da aka kashe shi a ranar 27 ga watan nuwamban da ya gabata ta jama'a masu kada sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin palestino ta kai gwamnatin yahudawan isra'ila a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya akan ci gaba da tona manyan ramuka da take a ƙarƙashin masallacin kudus tashar arci ta bayar da rahoton cewa a cikin sakon da ma'aikatar harkokin wajen palestino ta aike wa kwamitin tsaro ta bayyana ci gaba da tona manyan ramuka a ƙarƙashin masallacin a ƙasa da isra'ila take yi da cewa lamari ne wanda ya saba wa doka saboda haka dole ne bangarorin na ƙasa da ƙasa su taka mata birki bayanin ya ce a halin yanzu isra'ila ta fafake karkashin masallacin a ƙasa kuma a kowane lokaci masallacin zai iya rubtawa wanda hakan kuma nauyi ne da ya rataya akan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ya ɗauki mataki akan isra'ilan dangane da wannan lamari ita ma nata bangaren ƙungiyar hamas ta nuna takaicinta matuka dangane da wannan mummunan aiki da gwamnatin yahudawan isra'ilan take aikatawa inda ta bayyana cewa manufar hakan ita ce kawar da duk wasu alamu da kuma muhimman wurare na addinin musulunci da ke cikin palestino babban kwamandan rundunar sa kai ta al'ummar kasar iraki hashid sha'abi falih fayyad ya bayyana cewa takunkuman da amurka ta sanar da kakaba masa ba zai iya mayar da su baya ba daga abin da suka sanya a gaba tashar al'alam ta bayar da rahoton cewa a wata ganawa da ta gudana a yau a tsakanin babban kwamandan rundunar sa kai ta al'ummar kasar Iraki, hashid sha'abi falih fayyad kuma shugaban majalisar tsaron ƙasa ta iraki kasim al'araji bangaren biyu sun jaddada wajibcin ƙara haɗa ƙarfi da ƙarfe domin cimma manufofi na al'ummar iraki ki kuma ci gaba da cewa al'ummar ƙasar iraki ba za su taɓa miƙa wuya ga matsin lamba na ƙasar amurka ba to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fasara ya kuma karanto mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa BOH. To yanzu kuma za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum za kuma mu farawa da shirin nan na Afirka a yau tare da Muhammad Awal Bauchi. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka dau hankula ko kuma suke ci gaba da daukan hankula din ma a nahiyar mu ta Afirka a kasashe daban-daban. To da fatan dai masu saurare suna cikin koshin lafiya. cikin makon da ya gabata dinnan dai batun cutar nan ta covid-19 ko kuma coronavirus ya sake zamantowa abin labari a tarayyar najeriya biyo bayan yadda aka sanar da sake bullar cutar kuma da karfinta inda a ranar laraba da ta gabata da dai aka sanar da adadin mutanen da suka rasa rayukansu daga cutar ya dara duk wani adadin da a baya aka taɓa sanarwa to ko menene dalilin hakan sannan wasu matakai ya kamata a ɗauka idan har matakan da ya zuwa yanzu gwamnati ɗauka ɗin ba su kai ga gaci ba da sa daga cikin irin tambayoyin da za mu nemo amsoshinsu da baga bakin ƙwararru da kuma masana a cikin shirin namu na yanzu don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. to Saurari saurari barkamu da sake saduwa a ranar laraba da ta gabata ce dai najeriya ta kai koli na yawan adadin mutanen da suka kamu da cutar nan ta covid-19 ko kuma coronavirus a ƙasar inda aka ce mutane 1,664 ne suka kamu da wannan cuta a wannan ranar wanda shine adadi mafi girma da aka taba samu tun daga lokacin da cutar ta fara bulla a najeriya din a shekarar da ta gabata wannan kuwa yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin kasar ta sanar da sake bullar cutar a karo na biyu da kuma wani sabon nau'i na cutar wanda ya shigo da karfinsa wannan sabon adadi na 1664 ya tura adadin waɗanda suka kamu da cutar a najeriya ta farkon bullanta a kasar ya kai mutane 94,369 a zuwa wacce ranar laraba ɗin kenan inda sama da mutane 1,324 kuma suka rasa rayukansu ya zuwa wancan lokacin. tun dai a watan Disamban da ya gabata ne dai aka fara samun karuwar adadin waɗanda suke kamuwa da wannan cuta ta coronavirus ɗin a Najeriya a nau'i na biyu na bayyanan cuta ɗin. To ko ne dalilin wannan hauhawar adadi? Yaya za a yi maganinsa? Ya ake ganin irin matakan da gwamnati take ɗauka wurin dakile wannan cuta din? da kuma dai sauransu yaya batun ci gaba da wayar da kan al'umma ganin cewa wasu daga cikin al'ummomi ma da dama ba su ma yadda da akwai cuta din ba wani irin kokari kuma take gurin wayar da kan al'umma sannan wani muhimmanci wayar da kan al'umma din yake da shi to waɗannan dai suna daga cikin irin tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin amsawa da kuma nemo amsoshinsu daga bakin ƙwararru inda a halin yanzu muke tare da dr sabo ahmad wani ƙwararren likita kana kuma malami a jami'ar jos a nigeria don tattaunawa da shi kan wannan batu a to dokta barka da warhaka da kuma zuwa filin namu a to dokta a nigeria rahotanni na nuna da cewa tun a watan disamban da ta gabata ake samun karuwar waɗanda suke kamuwa da cutar ta covid-19 a ƙasar inda a ranar laraba da ta gabata aka sanar da cewa ita ce ranar da ta fi aka samun mutanen da suka fi kamuwa da wannan cuta ɗin tun bayan bulanta a ƙasar a to a ganin ka menene dalilin irin wannan karuwar masu kama da ita kanta wannan cutar sannan kuma menene abin yi to a wannan abubuwan da hukumomi suka faɗa kenan amma yadda nake gani shine um, a najeriya an samu matsala sosai sosai na rashin amincewa a hukumomin lafiya eh, na ncdc Nigerian Center for Disease Control gaskiya yana wahala su faɗi abin da mafi akasar mutane suke yadda. Saboda kaga an shiga al'amarin nan na eh, COVID-19 da kafar hagu. Eh, Ligitocin da suke ganin mutane yau da kullum a asibitoci daban-daban ba a nemi su ba ko ya za a kullum. wato tsari ne da aka shirya shi daga fari cewa daga hukumar lafiya na duniya sai cdc na garuruwa na kasashe daban-daban wato cdc shine hukumar a takaita ciwo masu yaduwa na annoba da dai ake kamar misali a najeriya hukumar lafiyar duniya ta ma gwamnati magana gwamnati ita kuma za ta yi magana ta ofishin sakataren gwamnati shi kuma yana da tasiri a ita cibiyar takaitai ciwo masu yaduwa ta najeriya wato ncdc to ka inda abin ya takaita a in ka ce na kungiyar likitocin najeriya na jiran medical association in ma da wani abu an masu magana ne amma ba su ne a gaba ba kuma likitoci suna da su kuma likitocin najeriya su suke ganin mutane a akasarin ka to shi sa abin ya zai zama da damuwa gaskiya ba mutane suna da shakku mai karfi Ah, to yanzu dai lokacin ne lokacin da ciwukan da ake yada fuskar numfashi suke yaduwa tun daga bakon dauro zuwa mura mai tsanani na shekara-shekara wato na flu kusan yanzu kusan sai dai zato in mutum ya yi atishawa ah, kowa zai dare ko covid-19 ne wato coronavirus infection ko ba shi ba ne abin da za a fara tunani ke tun da shi ya fi kaurin zuna yanzu to a halin da ake cikin yanzu mutane ba sa kazar-kazar din yadda da abubuwa ko alkalman mace-mace da ita wannan hukuma ta ncdc za ta bayar kuskure ne da aka yi tun daga fadi na irin sa likitocin da mutane suke da su a Najeriya A to daita ya zuwa yanzu gwamnati ta sanar da wasu matakai da take ganin cewa ta ɗauka ko kuma take kiran al'umma da su ɗauki irin waɗannan matakai din. har ma ya kai ga wasu kuma suna ganin ya kamata a halin yanzu a ƙara ɗaurara wasu matakai musamman a filayen jiragen sama ganin cewa dai mutane suna shigowa kuma ita wannan cuta ɗin yawanci daga ta waje ɗin ake shigowa da ita ya kake ganin irin matakan da gwamnati ta dauka don sannan ko menene hakikanin abin da ya kamata a ce an yi kai a naka gani din. to gaskiya ni ni zan faɗi na ra'ayi tun da da an sa batun wato zakulo mutane wanda suke da ciwon a yi masu treatment a masu wato jinya a zazzauci da ya fi kawai a eh, irin matakin da ke ɗauka yanzu Um, early diagnosis prompt treatment da turanci kenan gano ciwon da wuri da kuma yin jiya malam zan ya maka ni maka yaran likita da kusan kullum sai na ga masu marasa lafiya zan ya ma cewa ni ban san ma da zan tura mutane ba a masu gwajin covid-19 ba ban ma sani ba wani abu da a fara kan batun gwaje-gwaje gaskiya baya ma yi ba gaba ba Gasken lamari kenan eh, ana yi to a wasu wurare ne wanda bai taka kara karya ba ta wurin samar da abubuwan gwajin an gaza sai dai kawai an ga cewa ya yi tsananin na pneumonia wato mura mai zafi da ta gayyara mutum ya ta azurci eh, cewa eh, watakila shi wannan cutar na coronavirus ne kai ka san malama kai ka sayar da abubuwa a cikin su a najeriya eh, ni kuma ka duba za ka ga ɗabi'a amma likitoci shine in yan tambaye su game da mutum wannan ciwo sai ga sun yi gudu ba ba wanda ke so sa bakin shi saboda ba a sa likitocin najeriya kungiyance a cikin al'amarin nan ba eh, wannan ko zo da bai haifar da dani ido ba in ya zama da cewa 'yan gata ne za su jagoranci al'amari na ciwo na annoba kuma 'yan gata a najeriya an sayar da suke abin su to bara za dole a samu damuwa in zan yi kira shi ne a ƙara yawan gwaje-gwaje da ake shi ne mataki na farko ba kowace mura a sa ta ce mata covid-19 ba kuma a yi a duba gaskiyar lamarin dan mutum ya mutu shin dole ne na ce dole ce wannan ne sanadi saboda haka za a yi ko za a iya gyara abin yadda aka fara da kamar hagu ko ba za a iya allah wa alamu amma ni da gaskiya ni tun daga fari ma ana da haufi yadda kungiyoyin likitoci wanda su suke mu'amala da mutane marasa lafiya aka ma shuri su gefe kawai abin da za a ji abin da a ce a wani kasa sai a kawo domin kayan gwajin ma ya kana samuwa ce ba ma ma magana yanzu ventilator tun da ventilator mutane tsawon suke ne suna ganin duk wanda aka kaga ba mutuwa ne a da la'akari da meye mutanen mutane yanzu za a yi muradu domin eh, lockdown da ake so a yi ba lalle ne ya haifa ba a la'akari da yawan mutane da su saboda talauci in ya kai la'akari da shi in kullum za a dinga lockdown wani karamin kai sa ka karamin masu karamin kai sa ta mutuwa kuma ai an gudu ba tsira ba kenan. To dakta daga karshe akwai batuna na wayar da kan al'umma duk wani abin da ake so a sami nasara a duk wani shiri da gwamnati fito da shi a ko ina ne akwai buƙatar a wayar da kan al'umma su fahimci hakikanin ma menene ake ciki da haka ne ma suke ganin cewa daga cikin dalilan yaduwar wannan cuta din har da karancin wayar da kan al'umma ya kake ganin irin mahimmancin wayar da kan al'umma din kuma sannan me zaka ce dangane da wannan batu din amma ya wayar da kan mutane ya da kyau in ba shi dan adam adili ne ba wuya mutane su mance kuma su rage yawan himman da suke don kare kansu kuma ma ina goyon bayan cewa duk mutumin da yake mura shi ya fi yin mutuwa ma wurin sa wannan takunkumin wato face mask kuma a sa shi da kyau a ta ci gaba da yawan eh, wanke hannu wannan zai taimaka sosai don gaskiya an fara mancewa da batun wancan nan ma kuma eh, gwamnati ya kamata ta samu wani shirye-shirye na gidan talabijin da rediyo a karfafa musu su ci gaba da yin wayar da mutane ke ba abu ne wanda za a yi sakwasakwa a kai ba ya kamata a ci gaba da yi don ba mu ga ƙarshen al'amari na wannan ciwo ba saboda haka dole ne a ci gaba a himmatu ba mamaki kuɗi ya kai eh, watakila an yi barnan kuɗaɗen ci sa babu ma wani sauran eh, abin da ya rage da za a ci gaba da wannan amma abu ne dole sai an ci gaba da shi shi fa alheri wara mutane kai kuma a haɗa da wadansu waɗansu larura ma da suke da mutane ya zama an yi riba biyu wayar da kai na cikin da kai wayar da kai yana canza ɗabi'ar mutane. Dr. Sabo Ahmad wani ƙwararren likita kana kuma malami a jami'ar Jos a Najeriya a hirar da muka yi da shi kan wannan batu. To Allah madawaki sarki ya kawo mana ƙarshen wannan annoba ta cutar nan ta corona din godiya ta musamman ga shi Dr. Sabo Ahmad da ya taimaka ya amsa mana waɗannan tambayoyi namu to masu da kuma kawo ƙarshen dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Shirin Afirka a yau kenan, to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. saurare barkan kudar haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa boh daga nan Tehran da ke tattaro ra'ayoyin ku masu saurare. A yau ma dai ni ne Hassan Barka ke mai farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba malami na farko sai ka yi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ni ne Hassan Talba George Patescu ina so ne amfani da wannan dama na jinjinawa dan majalisa mai wakiltar Nigeria Patescu eh, a majalisar wakilai Honorable Ibrahim Umar sakamakon kokari da yawa talakawa na kai musu wutar lantarki ƙauyuka wannan ba karamin namijin kokari ya ba don haka dama eh, mahimmancin shugabanci a zaɓi mutane ya tallafa al'umma su gyara karkara muna masa godiya da fatan alheri daga naku mai sauraron kwasan talba george patescom a jihar yoban najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu murya jamhuriyar musulunci ta Iran Mamman Sani yake magana da ku daga nan birnin da magaram to ina muku fatan alkhairi da fatan dai kuna cikin koshin lafiya masha Allah zai amfani da wannan dama da kuka bani zan yi magana magana kan zaɓe namu na Nijar. To a gaskiya wannan zaɓen namu na Nijar tana ƙasa tana sama ne. Mu talaka babu abin da za mu ce sai dai mu ce kawai Allah ya kyauta dama haka ne an ce ta malam bata wuce amin. To na bar ku lafiya BOS ta Iran mura jamhuriyar musulunci ta Iran na kuma Mansani wanda yake birnin da magaram tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Tahir M Tahir Jambudo Kano Najeriya. Najeriya. Da farko na shigo wannan shiri ne domin na yi tsokaci kan batun zaɓen ƙananan hukumomin jihar mu Kano. To hakika nan da mako mai zuwa za a yi zaɓe a sabar wato ta sama a yi zaɓen ƙananan hukumomi. Amma muna jan hankalin 'yan siyasar mu na jihar Kano domin kam Najeriya kowa ya san kun fice wajen yi da siyasa kun fice wajen tada zaune tsaye a dai yankin mu na arewacin Najeriya. najeriya muna fata da za ku zauna lafiya ga duk wanda allah ya ba sakamako wanda ya nasara ko za ku miƙa wuya ba tare da tashin hankali ko tashin tashin ko kuma soke soke ko faɗace faɗace mune muku fatan alkhairi daga mai sauraron ku na yau da kullum tahir m tahir jan bulo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shashin na bh mare jamhuriyar musulunci tahiran mai magana isu ne maɗaɗɗe da magarmar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar to yau zan yin tsokaci da jinjina ga gwamnatin najeriya ganin an ce za ta taimakawa ga matasa aiki matasan najeriya to wannan abu ne mai kyau daman shi matashi yau irshin aiki shi yake kawo matsaloli da dama na miyagun kwayoyi da ma na kidnapping da irin 'yan bindiga daɗi kenan kwa yau matashi yana da aikin shi baya leka wannan hanya kuma da fatan allah sa abin da ta ya tilasta ta a ce ba tare da sun yi ba tare da zaben wani sai wani ba yi abu yadda doka ta bada da fatan allah ka taimaka kuma shugabannin mu su rika irin wannan taimakon ganin cewar irin haka yana kawo magance zaman banza na gode bh manajan fure musulunci magana isu da ba da bagarin jamfure nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamfure nijar to marilla da wannan ne kuma zan ja linzamin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh voh da ma lahirin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna Tuma da lahama su saurari kar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma za mu kai ga shirin muna tafe shirin kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila rai'u Zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya sam auta bai san abin da za a yi mashi ba suna zuwa baban shi ya ce zan je wajen su malam liman je ka ga yara can ku yi wasa kafin mu gama auta ya ce baba ni dai wajen ka zan je malam habu ya ce wai me yasa baka girma bane auta kana so malam liman ya maka bulala ne ka san fa maganar manya ce auta ya ce ni dai a nan zan zauna to malam habu ya ce shi shikenan zauna a nan din ai kana ganin wasan da suke yi wucewa ya wajen su malam liman zama auta yana ta kallon wasu yara a hankali ya tashi ya ɗan matsa kusa da su duk abin da yake yi mutane suna kallon shi a hankali idanuwan shi suka fara yin ja dama malam liman zaɓo yaran da za su yi wasan yayi kuma ya ba ma kowa addu'a ya ce ringai duk wanda bai yi ba to koma menene shi zai kama kallon su kawai auta yake yi idanuwan shi gaba ɗaya sun yi ja amma babu wanda wani abu ya sama kasancewar suna addu'a ya daɗe a haka kan shi ya ji ya sara hakan ya sa ya fasa wata irin ƙara ya zube ƙasa yana riƙe da kan shi da gudu suka karaso wajen shi sosai suka tsorata da yanayin idanuwan auta gaba ɗaya sun fito waje sai juyi yake bakin shi yana fitar da wani bakin abu hankalin mutanen wajen gaba ɗaya a tashe yake cikin sauri malam liman ya ɗauki auta ya nufi saman shimfiɗar shi da shi hannu auta ya sa ya rike wuyan shi yana wani irin kakari kamar wanda ake shirin fitar marai ruwa malam liman ya ɗauko cikin sauri ya yi addu'a ya tofa cikin ruwan ya watsa ma auta wata irin ƙara ya saki wadda ta tsoratar da mutane da yawa wani farin ruwa ne ya fara fitowa daga bakin shi a hankali ya daina motsi idanuwan shi suka rufe bacci mai nauyi ya ɗauke shi dukewa baban shi ya yana faɗin shi kenan auta kai ma lokacin ka yayi daga shi malam liman ya ce ka kwantar da hankalinka malam habu ba mutuwa ya ba kowa ya samu waje ya zauna gaba ɗaya shiru wajen yayi kowa yana kallon auta malam liman ya ce hakika akwai wani abun al'ajabi a jikin wannan yaron kuma yau ne na tabbatar da cewa wannan annobar da ta shigo mana gari daga jikinsa take za mu iya cewa koma menene da shi ake amfani wajen cutar mana da yara alhamdulillah tunda allah ya nuna mana inda matsalar take babban fatar da za mu yi shine allah ya sa shi kaɗai ne wannan matsalar ta shafa domin ko mun magance tashi idan har wani yana da ita to kamar mun kashe maciji ne ba mu sare shi ba malam habu a iya sanin a iya sanin ka babu wani abu da ka san ɗanka yana da shi tun da aka haife shi gyara zama malam habu yayi ya ce to ni ma tun kwanaki baya da wannan annoba ta shigo ƙauyen nan na fara zargin kamar akwai wata matsala da auta ya gamu da ita domin na ga canji sosai daga gare shi hakan ya sa na ringa tsare mamar shi ina mata tambayoyi ko a wajen da suke zuwa bara cikin birni akwai wani abu da aka taɓa bashi ya ci sai dai sam ta kasa tuna abin da ya faru da shi domin kullum idan ya samo abinci tare suke ci cikin ikon allah ɗazu ta je gidan abokiyar ta barira shine Allah ya sa suka tuno wani abu wanda suke tunanin kila yana da nasaba da matsalar auta labarin da barira ta bashi ya faɗa masu gaba ɗaya wajen ya ɗauki salati malam liman ya ce tabbas akwai wani abu da wannan mutumin ya yi ma'auta. auta a yanda kai mana bayani dole matsalar daga wajen mutumin nan take in ban da abun mata ma da ba su da lura tun a lokacin ya kamata a ce sun fahimci wani abu amma da yake zuciyarsu tana kan abin da ya samo haka ya sa san babu wanda ya lura da hakan yanzu tsawon shekara biyu da wani abu ko ma menene ya riga ya yi nisa a jikin shi wa ma ya sani mutumin nan ko ma ne Allah ma ya takaita mana ba mu asarar yara da yawa ba dan na ga ya fi kama yara kila kuma saboda addu'ar da muke yi ne Allah ya kawo mana saukin abin hakika matarka ta cutar da ɗanta da kanta shi yasa a kullum nake ƙara jan hankulan maza mazaje da su ringa zama jarumai a gidajensu muna da labarin mazaje da yawa na garin nan da zuciyarsu ta mutu suka sakar ma matansu da gamar gidan wasu kuma matan ne suka fi ƙarfinsu shi yasa suke aikata abin da suka ga dama me amfanin bara ga ɗiya mace bare kuma namiji yau da a ce su iyayen ne suke suke shiga bara ta ya za a yi har wani ya iya yaudarar su amma saboda son abin duniya wai sai uwa ta aika karamin ɗanta ya shiga gidajen mutane ya ringa ƙarya mamar shi ba ta da lafiya wai don ya samu masa abinci kowa ya ga abin da ya faru da ɗiyar gidan amadi ai yanzu yarinya ta zama mara hankali ga lalata mata rayuwa da aka yi wannan taɓewa har ina iyaye suna wulakantar da 'ya'yansu sun manta cewa amana Allah ya basu kuma wata rana zai karɓi abin shi ma mazan kada ku ce wai ba ku da laifi wallahi har a wajen Allah kun fi mata laifi domin gaba ɗaya uwa da ɗan duk hakki ne a kanku amana ne a kanku ku kiyaye duk wani abu da zai same su idan mace ta dage sai ta yi yawon bara abu mafi sauki ka yi da wajewa da ita idan har ta fito to a bakin aurenta kuma ka karɓa yayanka saboda kada ta lalata maka tarbiyyansu idan har matan suka ga ana masu haka dole za su shiga hankalinsu To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To Marilla masu saurare yanzu kuma za mu ga sauran shirye namu da suka rage waɗanda suka haɗa shirin nan na dokokin zamantakewa sai kuma shirin duniyar mu a yau. a yi sauraro lafiya. bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu wanda aka wa lakabi da dokokin zamantakewa a wannan shiri na dokokin zamantakewa ga masu bibiyar mu a wancan karo mun yi kokari kamar yadda muka sanar mun shigo cikin bangare da muke lura ko kuma muke dubi zuwa ga kasashe wasu daga gaske na afirka musamman masu magana da harshen hausa to mun faro da najeriya a wancan karo mun yi kokari a dunkule mun faɗi wasu abubuwa da suke tattare da tarihin najeriya ɗin da abubuwan da suke tattare da ita da al'ummomin cikin wannan ƙasa mai girma ta najeriya to abin da za mu shiga ciki a takaice yanzu shine abin da ya shafi dokoki na ita wannan ƙasa tun da dama mafi girman shirin namu ba tarihi ne muke kawo na ƙasashe ba a'a su dokokin ƙasashen ne suke masu muhimmanci gare mu a cikin wannan shiri ɗin. to dokokin ita kanta wannan tarayya ta najeriya za mu duba mu gani a bisa wani asasi dokokin najeriya suka ginu. dokokin najeriya baki ɗayanta a matsayinta na ƙasa dunkulalliyar ƙasa wadda za mu iya cewa ta zama ƙasa dunkulalliya mai wannan suna ta najeriya ne a shekara ta dubu ɗaya da ainihin ɗari tara da goma sha hudu lokacin da wani baturan ingila frederick wanda ake ce masa logat shi wannan uh, mutum logat dinnan wasu suna kiransa lord logat shi ya haɗe wannan southern protectorate da kuma northern protectorate da colony din gaba ɗaya sai haɗe aka maida aka samar da wata ƙasa mai suna Najeriya to dokokin da za ka iya cewa an samar wasu dokoki akwai dokoki kala biyu da za ka iya bayani akan al'amura na najeriya dokoki kafin a mai da kasar ta koma najeriya kanta ko kuma kafin amalgamation din da aka yi suka zama da ainihin kudanci da kuma arewacin ita wannan kasa an haɗu an mai da ita an koma wannan kasa ta zama najeriya to mafi girman dokoki da asasin dokokin da ke tafi da al'umma a wannan lokaci al'amari ne da ya shafi wani abu na kastom ɗin mutane a ɓangaren kudu abubuwan da suke bisa al'adunsu da ta'adunsu da hanyoyin da suke bi na warware wasu abubuwa na husuma da zai iya faruwa tsakanin al'umma suna da wasu tsarinsu bisa al'adu na ƙabilu daban-daban da suke waɗannan ɓangarori daban-daban na waɗansu da za ka iya cewa gabashi ko kuma kudancin najeriya amma in ka dawo bangaren arewacin najeriya mafi girma za ga cewa dokoki ne da suka gino akan wasu abubuwa na dokoki da suke tattare da addinin musulunci dalili kuwa shine cewa waɗannan lokuta ɗin mafi girman al'amari har yanzu a wannan lokaci shi jihadin ɗan fodiyo ya samu tabbatuwa a arewacin najeriya da dama dukkan wasu kurare na arewacin najeriya za a ga cewa dokoki ne na addini da tsarin addinin musulunci wanda sarakuna na wancan lokaci suke aiwatarwa a tsakanin al'umma al'amari ya shafi gado ne ya shafi aure ne ya shafi wasu abubuwa na zamantakewa da ke gudana a tsakanin al'umma sarakuna su suke tafi da wannan al'amari bisa kuma waɗansu alƙalai da su sarakunan suka samar bisa dokokin da suke tafiya a doron addini na musulunci a wancan lokaci wannan muna magana har yanzu fa kafin 'yan mulkin mallaka su shigo su kasance sun ainihin kama komai da komai a hannunsu su tafi da al'amura kama iya cewa kafin wannan abu da ake kira amalgamation din da shi frederick logat din ya zo ya yi a ainihin najeriya ya haɗe wannan bangare na kudanci da kuma bangaren arewa aka samar da ƙasa mai suna najeriya a wannan lokaci to tun wannan abubuwan da muke magana tun da magana mu akan dokoki ne za mu iya cewa kafin wannan lokaci na 1914 da aka mai da ƙasa ta koma najeriya da sunan wannan ainihin najeriya to ba wai mutane suna zaune kara zube ba ne a'a ko a wancan lokaci din akwai dokoki kuma dokokin nan lalle suna tafiya domin tsara al'umma da kuma tsara zamantakewa na al'umma kamar yadda ne bayani bangarorin can da suka shafi kudanci bisa al'adunsu da ta'adunsu da yanayin zamantakewarsu suna da dokokinsu da ake ce masu customary laws da suke bi amma an ka dawo bangaren arewa suna da nasu tsari da dokokinsu da inda suke bi da ake kira islamic laws to waɗannan akwai su a wancan lokaci to amma idan muka kuma dawo a kan to bayan amalgamation bayan an zo an haɗu an taru an samar da tarayya mai suna tarayyar najeriya a wannan lokaci ko kuma an samar da ƙasa zaka ce mai suna ƙasa ta najeriya an hadu da kudu da arewa an tabbatu akan wannan sun shin waɗannan dokoki sun ci gaba ko ba su ci gaba ba to abin da muke so mai bayani bayani akai shine wato maɓuɓɓugar dokokin najeriya tun daga wannan lokaci da aka haɗu aka samar da ƙasa ɗin har zuwa yau da muke rayuwa yanzu akwai abubuwa da suka faru tun da dai ba wai za mu shiga tarihi ne na yaya dokoki suka dinga cancanjawa ba mai aka yi yau mai aka yi gobe amma mu a dunkule muke so mu kawo abin cewa akwai al'amura da suka faru daban-daban daban amma a bisa hakika dokokin najeriya a wannan lokaci sun haɗu sun tattaru sun kasance a ƙarƙashin wasu asasai waɗannan asasai za ka iya cewa maɓuɓɓuga kenan na dokokin najeriya duk wata doka da za a ciro kotuna da muke da su a wannan lokaci da za su ciro wasu dokoki su amfani da su wajen yanke hukunci tsakanin al'umma bisa yanayin zamantakewa da sauran abubuwa da suka shafi wannan to akwai waɗansu asasi waɗanda dokokin suka ɗoro a kai ko kuma maɓuɓɓuga da ake ciro dokokin daga wannan Shi ne abin da za mu yi magana insha Allah a shirinmu na gaba amma yanzu saboda lokaci za mu tsaya a nan sai dai in Allah ya kai mu wannan lokacin wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita akan su da majin mahangar masana akan lamuran. Shirin namu na yau da da Allah zai dubi ne akan halin da ake ciki a kasar Amurka ta fuska siyasa. biyu bayan tabargazar da shugaban kasar Amurka mai barin gado Donald Trump da magoya bayansa suka tafka a ranar Laraba da ta gabata da nufin kawo cikas ga saman majalisa da ke nufin tabbatar da joe biden a matsayin wanda ya lashe zaɓe a hukumance sai a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. ranar laraba da ta gabata ce dai dubban magoya bayan donald trump shugaban kasar amurka mai barin gado daga jihohi daban-daban da kasar amurka suka taru a birnin washington inda trump ɗin ya gabatar jawabi a gaban magoya bayan nasa a fadar white house inda kuma a nan ya tunzura su zuwa ginin capitol na majalisar dokokin kasar wanda kuma a ranar ne majalisun guda biyu na dattijai da kuma wakilai su gudanar da zama domin amincewa da sakamakon zaɓe inda suke shirin tabbatar da joe biden na jam'iyyar democrat a hukumance a matsayin wanda ya lashe zaɓe yayin da shi kuma donald trump yake kiran cewa shine lashe zaben kuma yake zargin cewa an tafka magudi duk wata cewa dukkanin bincike da aka gudanar akan zargin nasa babu wani abu da aka iya tabbatarwa akan hakan wani zaɓe na ƙasar amurka na wani lokaci da ya zo da abubuwa da dama waɗanda suka zubar da kimar amurka idan duniya musamman ma irin tabargazar da donald trump ya tafka a cikin shekaru hudu da ya kwashe yana mulkin amurka da kuma babbar tabargaza wadda ya tafka a lokacin zaɓe da mafi muni da gaskinta ita ce tun zara magowa bayan sa suka kaddamar da farmaki akan babban ginin majalisar dokokin kasar ta amurka a babban ginin capital da yake cikin birnin washington da nufin hana majalisar fitar da kuduri zai tabbatar da Joe Biden a matsayin zaɓen shugaban kasar Amurka. Dangane da wannan batu wani tare Dr. Jafar Lawal Dabai, malamin siyasar kasa da kasa daga Jami'ar Kaduna da ke tarayyar Najeriya. Dokta bayan yi maka lale marhabin a zauren shirin namu, da farko dai za mu so mu ji ƙarin bayani dangane da tsarin siyasar kasar ta Amurka da kuma yadda ake kallon tasirin wannan siyasa ke zuwa yanzu musamman ma a cikin waɗannan shekaru hudu da Donald Trump yana mulki a kasar ta Amurka. yanayin siyasar ƙasar amurka yadda suke shimfiɗa al'amuran nasu da kuma yadda yanayi kan canza a bisa lokaci da kuma yanayin abubuwan da ke faruwa musamman abubuwa da gwamnati ke yi ko ko hulɗata da sauran ƙasashen duniya da kuma yanayin yadda abu ke taɓar wato tattalin arzikin ƙasarsu musamman ita wannan gwamnati wadda za ta kawo ta donald trump tun farko an fara ne da rawa ta banza wato yanayin yadda ya kafa gwamnatin da yadda mu'amalar kasar ya canza taswirarta zuwa wani irin yanayi wanda ba a saba gani ba ya kawo canjin siyasa a kasar kwarai da gaske tunda ta kai ga akwai manyan sanatoci wanda 'yan republican ne wato jam'iyyar shi donald trump amma kusan tun tashin farko ba su goyon bayan shi saboda mafi yawancinsu wasu sun kusan shekara arba'in a wato wannan majalisa ganin yadda ya zo wato da wani irin yanayi ba sabon ba ta kai ga ba su wato goyon bayan yadda yake al'amuransa a musamman hulɗa da ƙasashen waje da kuma yanayin tattalin arzikin ƙasar da kuma yanayin wato tanadi da suka yi ma lafiya duk ya canza wannan yanayi wanda ta kai ga hatta lokacin da wannan annoba ta corona ta zo an ga gazawar gwamnati muraran a amurka don haka wannan ta kai ga ya haɗa abubuwa ya yamutsa ta inda jama'a suka dawo rakon jam'iyyar tashi musamman kuma shi kanshi don misali a wasu jihohin akwai inda sun zaɓi jam'iyyar republican amma da aka zo zaɓen shugaban ƙasa ba su zaɓe shi ba wannan yanayi ta kai ga yanayin siyasar ya canza sosai saboda shi yanzu shugaba da aka zaɓa joe biden kaga a tarihin amurka shine mafi yawan shekaru da aka taɓa zaɓa ya hau kan kujerar wannan ya nuna cewa amurkawa sun gaji da shi shi wannan shugaba da suka kada a zaɓe saboda kawai yanayin yadda yake ɗaukan abubuwan nasa saboda haka siyasar su in dai ya zama shugaba ya yi wato gaban kan shi yana ta taɓasgara to gaskiya ba su barin shi inda suka kai ga son jam'iyyar za su barta su zaɓi wata jam'iyyar don a samu canjin yanayi. To dakta a cikin waɗannan shekaru hudu dai kowa ya ga yadda Trump ya yi mummunan lahani a kan alakar da ke tsakanin Amurka da manyan ƙawayenta na nahiyar Turai. Shin ana ganin sabuwar gwamnatin da za a kafa ƙarƙashin Joe Biden za ta iya sake farfaɗo da wannan alaka da kuma kyautata alakar kamar yadda take a baya tsakanin su da ƙasashen Turai? Kwarai da gaske akwai sa ran cewa lallai za a samu canjin yanayi sosai na kasar wato dangantaka ƙasar amurka da ƙasashen turai ƙawayenta musamman da kuma sauran ƙasashen duniya a musamman in muka yi la'akari da cewa duk lokacin da su wayannan a jam'iyya ta kafa gwamnati wato democrat akan samu dan sassaucin fuskantar mu'amala da sauran ƙasashe. musamman don inganta wannan mu'amala to amma ginshikin siyasa amurka kwarai da gaske abu ne wanda an gina shi bisa fin karfi wato da kuma san kai wato ya zama na amurka ita ce dai komi ita ce kuma gaba ko da wata mu'amala za a yi ya zama na abin da za su saman makasarsu shine kawai suke tunkara ba wai abin da dan uwan mu'amala zai samu ba su idan su dai a kansu yake wato musamman sun saba da wannan san kai shine ginshiki na siyasarsu ta jari hujja to amma a bisa dukkan alamu wannan za a samu canjin yanayi saboda kamar shi shugaba wanda zai an shi ragama joe badin gaskiya mutum ne wanda an san dattijo ne ya daɗe a ita senate ma na ƙasar wanda gaskiya akwai sa ran eh, ban kaura da shi shugaba trump ya yi zai wahala shi ya yi musamman saboda wannan taɓasgara da ya yi shi trump ta kai ga amerika ta yi ƙasa kwarai, don haka su dole wannan wato jam'iyya ta democrat da kuma gwamnatin da za su kafa ƙarƙashin joe biden ya zammana gaskiya sun yi takatsantsan sosai kuma sun diba duk kurakuran da ita gwamnatin trump ta yi ya zamana sun kauce mata akwai yarjejeniyoyi da dama na ƙasa da ƙasa waɗanda amurka ta riga ta rataba hannu a kansu a lokutan gwamnatocin baya da suka gabata amma zuwan donald trump ya sanya kafa ya shuri da irin waɗannan yarjejeniyoyi da hakan ya hada hadda yarjejeniyar na mai muhimmanci ta dumamar yanayi da kuma dakatar da amurka da dai daga kasantuwar ta mamba a hukumar lafiya ta duniya da dai makamantansu ya ake ganin cewa joe biden zai fuskanci wannan lamari zuwan shugaba trump a gaskiya yadda ya fara zuwa yana shushure a yawancin yarjejeniyoyi da gwamnatin baya ta yi ƙoƙarin cimma ta kuma sa hannu wannan abu ya nuna ma duniya ƙuruƙuru cewa lallai wannan mutumin bai ma san harkar mulki ba da harkar mu'amala da ƙasashen duniya da ya kamata gwamnati ba ma ta amurka ba kowace iri ta yi saboda yarjejeniyoyi mai muhimmai wanda aka sa hannu kamar na hana yaduwar makaman nukiliya wanda kasashen turai da Amerikan sun yi kokari sosai har ta kai ga kasashe irin su iran sun yadda an sa hannu din an ci gaba da abubuwa sun nisa amma da ya zo ya watsar da wannan akwai yarjejeniya na dumamar yanayi din wanda tana da muhimmanci sosai kasashe sun yarda an sa hannu da sauransu wannan ma ya zo ya shure hatta mu'amala na shige da fice na amerika ya yi mata tangarɗa sosai inda ta kai ga ya nemi a kori wasu waɗanda su daɗaɗɗu ne a ƙasar amurka musamman wanda suka fito da ƙasashe irin na afirka da sauran ƙasashe na latin amurka da kuma yadda ya rika zaben ƙasashe ma ya ce 'yan ƙasashen ba za su shiga amurka ba saboda ga wani yanayi da ya na zargi da ya zo ya rika sawa to wannan duk a gaskiya ya damalmala farin jinin amerika kanta da amerikawa a idon duniya da kuma ya zama na gwamnatin ta zama an banzantar da ita saboda ba ta yiwu a sa yarjejeniya ƙasa ta sa hannu kuma ta zo wani ya zo ya shure to wannan duk ya haɗu a gaskiya ya zama na ƙasa amurka da gwamnatin ta ƙara baƙin jini sosai ga idanun duniya da jama'a kwarai don haka wannan duk shi ya tare ya ƙara cikuikuyi mu'amalar ƙasa amurka da ƙasashen duniya da dama don haka tattalin arzikin ƙasar nasu wanda gaskiya ya samu koma baya kwarai da gaske hawan shi da zuwan shi da kuma rikonsa kai na kashi da ya yi ma wannan annoba ta corona an ga gazawar gwamnati a amurka to dakta wani abu kuma shine lokacin shugabancin donald trump alaka tsakanin amurka da kasashen afirka ta sakwarkwace matuƙa. shin ana ganin bayan faduwar donald trump lamura za su kyautata ta fuskar alaka tsakanin amurka da kuma kasashen nahiyar afirka makomar siyasa afirka da ƙasa amurka za ta canza saboda salon da shi wancan shugaba mai gushewa ya ɗauka gaskiya salo ne na rashin ah, kan gado da rashin kula da kasashen afirka wanda bai ma dauke su komi ba don haka ba wani inganta wato wata mu'amala da kasashen afirka suke da ita da ƙasar amerika shi abin da ya dauka kawai ya sa gaba al'amura da aka ma shimfiɗa tsakanin manyan ƙasashe na duniya ba ma wai ita afirka ba kawai. to jama'a masu haure lokacin da muke da shi da riga suke mu dole anan zamu ja lizamin shirin godiya ta musamman ga dr jafar lawal dabe masani akan harkokin siyasar kasa da kasa kuma malami a jami'ar jihar kaduna da ke tarayyar najeriya wanda kasance tare da mu a cikin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yardar allah kafin wani lokaci ne abdullahi salo katsina wanda na shirya na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya To da haka ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin wannan yammaci sai kuma can gobe da safe idan an sake mu akan metocin da aka saba. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. thank you